Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun a cikin gabatarwa Hawa Usman ga kanunsu. kotu ta wanke michael zodi jori ibrahim da karim tanko a yau da safe bayan sun kwashe watanni shidda a gidan yari Ba malaman makaranta horo na gari domin samun ilimi mai inganci taken bikin ranar malaman makaranta ta duniya kenan studio Kalangu ya taɓo fanarar malaman makaranta a cikin makarantu daban-daban. Sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya karkata kan ɗar madamara da kuma saka hular kwano ga masu hawan babur. sauran mu barkan mu da sake saduwa mu soma labarin da wannan takaitaccen labarin. Antonio Guterres babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya karrama Dr. Denis Mukeje na kasar Congo da tukuncin Prix berdo de Mai kawo agaji ga mata shine sunan da ake masa na kiranye nan dalilin jan kokarin da yayi a shekarun baya inda ya agaji mata da dama aka ma faɗi a lokacin yakin gabacin Congo. denis mukeje magidanci ne mai shekaru 60 a duniya yana da ɗiya biyar bayan kammala karatu a ƙasar turai ya dawo ƙasarsa inda ya ci gaba da maɗiya mata magani kan matsalolin da suke fuskanta ga matancinsu a cewar antonio guterres dr denis ya ceci rayuwar ɗiya mata kuma ya sa zukatun nasu sun haska domin za su ci gaba da kare mutuncinsu in ji kamfanin dillancin wato labaru na ƙasar faransa cewa da afp Kotu ta wanke Michael Zodi, Jori Ibrahim da Karim Tanko babu wani laifin da ake tuhumar su da shi a halin yanzu bayan sun kwashe watanni shida a gidan yari. Wannan dai shine sakamakon shari'ar da kotu ta yanke ma 'yan koyon fararen hular nan guda uku a yau da safe. Idan ba manta ba, gwamnati ya tuhume su ne da yin zanga-zangar da ya yi hani da kuma ɓata kayayyakin kasa. abokin aikin namu habibu garba ya kasance a mashara'antar a yau da sahi ga ƙarin hasken da lauya ahmed mamman ya yi mishi a yau an haɗi sakamakon shari'a nan da aka yi ta 'yan horar hula michael zodi ibrahim dori da ibrahim tanko a yau juju da ya hudo sakamakon shi ya kwatanta cewa wannan laifi da ake tuhumarsa da shi bisa aikata ba wannan shine yana nihin abu na farko a yau duka za a sake su kowa zai shiga gidan shi cikin mutanen uku da suka yi wata shida a kaso abu na biyu shine laihin da ake tuhumar su da shi bisa aikata ba ga abin da ya kasance a yau a sakamakon shari'ar da aka faɗi a dokokinmu na nan Nijar kana da dama ka tambayi diya akan wannan riko da aka musu na ba kan ka'ida ba to amma a yanzu ba zan iya ce muku ba za mu shigar da kara akan tambayar diya sai mun je mun zauna mun tattauna da su wanda aka wa laifi da sauran lauyoyi wanda suka kare su za mu gani in za mu tambayi diyar kokwa a nan zuwa gaba za mu kira ku mu gaya muku in har za mu tambayi diya. Ba malaman makaranta horo na gari domin samun ilimi mai inganci wannan shine taken bikin ranar malaman makaranta ta duniya biyar ga watan Oktoba. albarkacin wannan ranar studio kalangu ya taɓa fannin yadda gwamnati ke rarraba malaman makarantar na firamare a cikin makarantu daban-daban yau malaman makarantar ya kai dubu saba'in da takwas sun wadatu a cewar a hima da ma'aikatar ministan ƙananan makarantu sai dai ba a rarraba su ba yadda ya kamata mu saurari firar su da maryama jallo kenda A fannin firamani muna da kimanin jimillar malaman ba da karatu dubu saba'in da takwas a cikinsu akwai dubu hamsin da shida 'yan kwantarage da muka rarraba faɗin ƙasa baki ɗaya. To rarrabe-rarraben a cikin ƙasa yaya ya kasance? Harabar inspektorori ne ke karɓar malaman kanan su rarraba su a cikin makarantu. Bisa ƙuduri mai lamba 2,457 da ke fayyace yadda ake rarrabawar. Ya zanto a firamare ne ko kuma a sakandare ko ma a makarantun yara na maternal. Akwai dimmar da aka tanada. Misali, ɗalibi 25 kamata cikin ɗakin ɗaukar darasi. A daidai lokacin da rarrabawar malaman ana iya gano akwai karamci kenan sai an yi ciko amma a jimince ba ma da rashin mushanni wajen rarrabawa a shimfiɗa na ne matsalar ke bullowa kun san garuruwa ko kuma karkaru ba su da dimma ɗaya ta yawan al'umma hakan yakan kawo wani bi mu rihe ɗakunan karatu don rashin ɗalibai. Idan ba ku manta ba a shekarun baya malamin makaranta na da kima sosai a idon jama'a kuma ana girmama shi kwarai da gaske har ya kai matsayin da jama'a na shawar aikin nashi sai dai a yanzu ta sake zane ko menene dalili ga amsar da malamin makaranta amadu Jibo ya ba Asmana Shina. Canda a Nijar malamin makaranta ana bashi wata daraja, ana girmama malaman makaranta cikin garuruwa, ana sauraron su, wani lokaci ma mai gari na tuntubar malamin makaranta, kai kowa ma ana biyan sa albashinsa a kan lokaci, bai da buƙatar neman kuɗi ga wani manomi domin biyan buƙatunsa. A takaice a shekarun baya malamin makaranta ya kasance cikin kyakkyawan yanayi. Abin koyi ne ga al'umma, 'yan makaranta ma cewa suke suna son su zama malaman makaranta, amma a yau malamin makaranta ya zama abin kaskantarwa. ba za a iya ci gaba da girmama malamin makaranta da tilas sai ya ji ya karbi bashin jika guda ga mai tebur ba wani fannin kuma yanzu ba a baiwa malaman makaranta cikakken horo luzina wata doka ce da ke daidaita alkiblar tsarin ilimi da horo a jamhuriyar niger kuma an girka ta ne a shekara ta 1998 manufarta ita ce bin al'amuran ilimi da horo sau da kawa domin cimma gurin da aka sama gaba shebu baji kusa a cikin al'amuran ilimi da horo sannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nazari kan wannan dokar ta lozin ya magungu muhammad dantani karin bayani La Lausanne, vous avez les principes généraux. Cikin tsarin Lausanne akwai mahimman ka'idodin jimilla, akwai duwan da ke sa hannu ga lamarin da kuma irin yaunin da ya rataya kansu. A bisa ayar doka mai lamba goma, tsarin Lausanne ya nuna cewar gwamnati Nijar ke da haƙƙin ilimantarwa. mi ke yaunin gwamnati, mi ke yaunin al'umma, uwayen yara da sauran abokanan hulɗa. Duk wa'annan abubuwa Lausanne ta ƙayyade su. Bisa kowane babi Lausanne ta fasarta yaunin da ya rataya kan kowane ɓangare. Amma fa har wa yau dai ga wuyan gwamnati ne ya ratayu ɗaukar gimshikan tafiyar da ba da ilimi. Dokar guda ta tanada ganin wayan yara sun sa hannunsu ga ɗaukar yaunin ilimantarwa haka zalika su kananan hukumomi. Akwai kojes su CDSS Lozen ya bayyana batun damawa da uwayen yara ga ɗaukar ɗawainiya a makaranta. Sai dai ita wannan doka ba ta fayyace yadda za a. Mu dakata dai a fannin makarantu. kojesa wata kungiya ce da ke kula da al'amuran makaranta kuma kowace makaranta na da tata kungiyar kuma ta kumshi uwayen 'yan makaranta da shugabannin makarantar a yau abokin aikin namu sumana amadu ya isa makarantar lamurde ta daya inda ya yi fira da lewon erinabu wato mamba ne a lauya a kungiyar ta kojesa da lamurde ta daya ga kuma yadda suka tafiyar da tsarin nasu na bana Idan babu kare babu wasu 'yan kayayyakin aiki wani gyaran famfo gyaran babban allo da ake rubutu kansa wata tsintsiya wani bokitin sa ruwa muna da tsarin da muke girka ayyukan da zamu zartarwa wanda kuma biro ke amince ma tare da uwayen yara. Ta fuskan tsarin aiwatar da ayyukan zubin kuɗin da ke ga kojes da shine muke gudanar da komi. Tanadin da tsarin ayyukan ya ƙayyade ga zubin da ya kamata a tattara su ne ɗalibai ke ta tarbace malami ko malamar koyarwa ba su da hanyar su karbi dala ɗaya ga hannun ɗalibi ba tare da izinin ƙungiyar uwayen yara ba ape a cikin kojes shugaban makarantar shine babban magatakarda kojes shigar kuɗin su bai wuce ta hanyar abokanan hulɗa da kuma abin da ake karɓa a nan makarantar ni dai a makaranta ta ban mu taɓa ce ma shugaban makarantar ba da ya karɓi kuɗi don a rubuta. En tout cas, on n'a jamais demandé à un directeur ou un autre de prendre de l'argent pour inscrire les élèves. Bakin haure 74 na nafiyar Afirka ta yamma da suka hada da mace ɗaya da yara biyu ne suka ketar rijiya da baibai bayan wasu 'yan agaji na OEM sun ceto su a cikin hamadar dajin Asamaka wani yankin ƙasar Nijar da ke makwabtaka da ƙasar Algeria in ji kungiyar ƙasa da ƙasa ta OEM akan wani shafi na yanar Facebook. su dai waɗannan bakin hauren 'yan kasar najeriya ne na burkina faso da cote d'ivoire da gambi da kasar niger da kuma guinea guda biyu cewa da equatorial da guinea bissau da kuma liberia a cewar kungiyar oem bakin hauren sun yi tahiyar kasa kahin 'yan agaji su isa da su masauki a arlington a jiya ne kungiyar kasar turai afd ta yi bikin cikon shekaru 60 da kasancewarta a niger ita dai kungiyar ta afd wato tana taimaka ma kasar niger ne ta hanyar saka kudaden jari a bangarori na tattalin arziki da zamantakewa ga dai daraktan kungiyar ta ifd john christophe morin dauke da adadin taimakon da kungiyar ta yi tsawon shekaru goma na baya-bayan nan a cikin firar shi da asuma shina Ma'aikatar AFD ta tallafa wa Nijar da miliyon 600 na euro da suka hada da miliyon 120 na euro a shekarar 2017. A shekarun baya-bayan nan mun fi mai da hankali kan harkokin ruwa, makamashi da tarbiyya. In ba ruwa ba ayyukan noma, kenan babu wadatar cimaka. Ruwa su ne rayuwa. In babu tarbiyya ba zaman lafiya, ba kyakkyawar makoma ga matasa domin su ne kashin arziki. Idan babu makamashi babu ci gaban tattalin arziki da na al'umma. Banda waɗannan fannoni uku dangance da matakan da aka tsaida a shekarar 2017 tsakanin Nijar da Faransa. AFD na taimakawa Nijar wajen samun wadatar cimaka, inganta lafiyar al'umma, karfafa mulkin demokradiyya da kuma fannonin ayyuka na masu zaman kansu. A cikin tsarinta na kawo zaman lahiya a yankin Libita ko Gurma. kungiyar Pinida ta shirya wata shara da kuma wasan kwallon kafa a Tira a talatar da ta gabata. wannan sharar dai da wasan kallon kafar ya hada 'yan gari da sojoji domin su zama tutsin tsiya matsalmin ki daya don su yi kokowa da tashe-tashen hankulan da yankin ke fama da shi ga dai karin bayanin da hamsatu garba haruna ta ma'aikatar ministan cikin gida tamma bukari kanda aran gaba kan wato din kun san can da jami'an tsaro da farar hula ba su kusantar juna yanzu muna son jami'an tsaro da farar hula su yarda da juna su zama ɗaya ko da farar hula sun sami labari akan mutanen banzan nan masu haddasa tashi hankali tsakanin mutane su sanar da jami'an tsaro domin su cece mu saboda haka ne muka shirya wannan wasan kwallon kafa ya fara lahiya ya kuma kare lahiya jami'an tsaro sun saka kwallo biyu a raga su ma farar hula haka yamma mun gudanar da wani aikin shara a wani wuri jami'an tsaro da farar hula ne suka yi shi tare Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. an yame Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu. sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya dawo kan dokar nan ta saka hular kwano ga masu hawan moto da mara ga masu shiga mota tun da litinin da ta shige ne wannan dokar ta soma aiki kuma waɗanda suka bijire za su ji a jikinsu domin za su biya wasu diyoyi da suka yi daidai da laifin da suka yi abdullahi ali mummuni mai kula da al'amuran shari'a a babbar da'irar birnin yamai ya mamar maryama kan da bayani kan diyar da take hawa kan wanda ya bijire ma dokar Tambayoyi da dama ke akwai bisa ga ƙudirin doka da shugaban tawagar musamman na jagorancin da'irar birnin Yamai gindaya akan sanya hular kwano, ɗarma bel din mota da kuma dimmar tara. al'amarin yana damuwar 'yan ƙasa. Abdullahi Ali Mummuni mai kula da al'amuran shari'a a fadar shugaban tawagar jagorancin musamman dauke da fashin baki. Kudirin ya kuma kayyade tare da ya kamata a biya idan aka aikata laifi kuma dangance da motoci da kuma ire-iren laifukan da aka aikata. Dangane da abin da ya shafi saka hular kwano tare da shika biyar ake azawa mutum idan bai saka hular ba. Haka na nufin idan mutum biyu na kan moto mai tuki ya saka hula ɗayan bai saka ba jika biyar za ku biya. idan duka mutanen biyu ne ba saka hula ba jikka goma za a biya wa ke biyan jikkar goma mai motar ne ke biyan kuɗin mu dawo kan batun motocin a tara kan motoci wato jikka goma jikka goma sha biyar ashirin ashirin da biyar har ma zuwa jikka hamsin ya danganta da kowace irin mota ce kuna maganar kalar mota ku ba mu misali misali direban taxi da mutanen da ya ɗauka wanda sai bayan ya wahala ya samu dala arba'in ba iya aza musu tara ɗai da wanda ke da mota kamar biwi ana ɗauka kamar kuna da wani matsayi da ɗara nasu dawa-dawa ya kamata sanya bane. Saka wannan sancir a birane ya shafi mutanen da ke kabin su ya zama tilas su saka wannan sancir. Idan kai direban taksi ne ka ɗauki mutum bai saka sancir ba kuma ka kyale shi haka na nufin kana shirye ka biya tara saboda laifin da aikata. An wayar da kan 'yan ƙasa suna da fahimtar wannan doka? Ba wanda ya kamata ya manta da doka. Da zaran majalisar dokoki ta amince da doka daga inda majalisar ministoci ta amince da ƙudurin kaddamar da dokar ana dauka kamar duk 'yan ƙasa suna da labari. Ko bai cin haka mu a matsayin mu na shugabannin al'ummomi muka ce ya dace mu wayar da kan jama'a domin baiwa mazauna ya mai da ma waɗanda ke wucewa damar su gane cewa akwai sabon mataki a Nijar kuma hukumomin birnin ya mai sun ɗauki niyyar ganin cewa an yi aiki da shi. Abin da so kenan a game da labarin a yanzu kuma sai Habibu Garba da labarin na zubar mace.